Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai Kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5. Sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata sha uku ga watan Yuni na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace a bamu ɗanɗanon labaran. To Ladan wata kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu a nan Amurka ta kaɗa kuri'a taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen aiwatar da ƙasashe shida wato takaita musu waɗanda galibi musulmi ne su kune shiga Amurka da shugaba Donald Trump ya yi. shugabannin harkokin kasuwancin ƙasar birtaniya suna ƙara gabatar da bukatunsu da suka shafi ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar turai kana 'yan jam'iyyar republican a majalisa nan amurka suna matsawa fada shugaban amurka ta white house lamba ta gabatar da faifan tattaunawar shugaba donald trump da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi idan akwai su madalla kanun labaran kenan haka kuma a cikin shirin zaku cewa bayan kammala taron da manja hanza almustapha ya jagoranta a kaduna tawagar taron ta kai wa farfesa ango abdullahi ziyara ko menene dalili to shi yasa muka ɗauko su ibo ɗin da kansu don su zo su fahimce shi su manyan kuma su fahimce mu har wa yau akan wannan wa'adin da matasa suka bai 'yan kabilar ibo gwamnan jihar ekiti ayo fayoshe ya ce wannan bai dace ba surely Nigeria is too and Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce lamarin abin takaici ne ba cikin ra'ayin mu, irin haka ya rika faruwa. a kuma idan muna lokaci ku ji tattaunawar da sanusi adamu ya yi da gwamnan jihar taraba a kuma na dauke da shirin tsaka mai wuya da karatun alkur'ani amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jiya Litinin shugaba Donald Trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun ɗaukaka ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kaɗa kuri'a taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen takaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin shigowa ziyara Amurka. kotun ɗaukaka ƙara ta tara da ke birnin san francisco ta kada kuri'a bai ɗaya jiya litinin na ƙin amincewa da umarnin wucin gadin da shugaba trump ya bayar bisa hujjar cewa shugaban ƙasar ya wuce gona da iri da ya bada wannan umarni a ranar biyu ga watan maris na kare ƙasar daga 'yan ta'adda da ke shiga amurka kwamitin da ya ƙunshi alkalai uku ya ce yayin da dokar shige da fice ta kare 'yan ƙasa ta shekara ta 2952 ta ba shugaban ƙasa iko kan aiwatar da wasu wato masu shigowa amurka da kuma tabbatar da tsaron ƙasa batun shige da fici ko da na shugaban ƙasa ne ba abu ne da ya rataya a wuyan mutum guda ba hukuncin da kotun ta yanke jiya litinin ya ƙara ƙarfafa hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta hudu da ke virginia ta yanke wadda ta goyi bayan hukuncin da wani alkali a jihar maryland ya yanke na taka waɗansu ɓangarori umarnin barki sai dai kotunan biyu sun ba da hujjoji da suka saba wa juna shugabannin harkokin kasuwancin ƙasar birtaniya suna ƙara gabatar da bukatunsu da suka shafi cewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar turai yanda suke ƙoƙarin amfani da sakamakon zaben da aka gudanar makon da ya gabata da ya raunana jam'iyyar conservative ta theresa may da ta gaza samun rinjaye kai tsaye a majalisa suna kamun kafan gwamnati ta ta nemi dangantaka ta kud da kud da kungiyar tarayyar turai fiye da yadda da miss may ta yi niyayi da farko wadda take kokarin ci gaba da mulki akalla na kankanin lokaci yayin da take fuskantar fushin jam'iyyar ta bisa sakamakon zaben da a gudanar a makon jiya yana da wuya a iya faɗin irin tasirin da rashin tabbas da harkokin siyasa yake da shi a kan gwamnati wato shugabannin cibiyoyin kasuwanci da kuma irin illar da zai yi ga tattalin arzikin birtaniya idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba in ji martins kimanin kashi saba'in da biyu cikin ɗari na wakilan ƙungiyar da ke tattaunawa a madadin cibiyoyin kasuwanci sun ce ya kamata batun sake cin motar jeje yarjejeniyar cinikayya ta kasance abu mafi muhimmanci ga sabuwar gwamnati shugabannin harkokin kasuwanci da ke ɗaukar sakamakon zaɓe a matsayin kin amincewa da shirin mai na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai suna kira ga prime minister da tabbatar da 'yancin zaman ƙasar ga 'yan kasashen turai miliyan uku da suke zaune a birtaniya a halin yanzu bisa hujjan cewa suna da tasiri ga tattalin arzikin ƙasar suna kuma so su iya gudanar da harkokin kasuwancinsu a kasuwar ɗaya ba tare da biyan kuɗin fito ba. 'yan jami'ar republican a majalisar dokokin amurka suna matsawa fada shugaban amurka ta white house lamba ta gabatar da faifan tattaunawar shugaba donald trump da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi james comey da aka kora idan har akwai su tana yiwuwa faifan tattaunawar zai warware kace na ce da ake yi kan ko trump ya buƙaci comey wanda yake jagorantar binciken da ake gudanarwa kan shishigi da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa amurka da aka gudanar bara ya dakatar da binciken da hukumar ke gudanarwa a kan wanda trump ya fara zaɓa a matsayin mai bashi shawarwari kan harkokin tsaro michael flynn trump ya kori flynn sabili da yin ƙarya akan hulɗarsa da jakadan rasha a washington a bayanin da ya yi gaban 'yan majalisa makon da ya gabata Comey ya ba da bahasi cewa yana jin Trump yana so ya daina binciken ne lokacin da ya gaya masa cewa yana fata Comey zai watsi da binciken Flynn. Trump ya ce bayanan Comey kan tattaunawa da suka yi a kai Flynn ba daidai ba ne. Ƙungiyar IS ta yi kira ga magoya bayanta a duk faɗin duniya su kai hare-hare a wannan watan mai tsarki na azumi. wanda yake kiran kansa kakakin kungiyar ne ya yi wannan kiran a shafin sadarwar intanet na kungiyar isis da ake kira telegram kasashen da suke shirin kaiwa harin sun hada da amurka da rasha australia iran da iraq da syria da philippines da kuma kasashen turai kungiyar is ta dauki alhakin tagwayen harin da aka kai a tehran da aka hallaka mutane goma sha biyu kakakin ya yi kira da ƙara kai har-haren bom a iran da cewa yanar gizo ta fi kasar karfi ma ƙungiyar is ta saba kira ga magoya bayanta su kai hare-hare lokacin azumi da aka fara ranar 26 ga watan mayu da za a kuma gama ranar 24 ga watan yuni to kuna shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kungiyar tarayyar turai da na ƙasar turkiya za su gana yau talata a birnin brussels da nufin sake ci gaba da tattaunawa kan harkokin turkiya wato ƙoƙarin turkiya na shiga kungiyar da aka shafe shekara da shekaru ana jan kafa a kai labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To fara da batun ziyarar da tawagar Manjo hanzu Almustafa ta kai wa Farfesa Hango Abdullahi kuma Isa Lawal Ikara ya tambayi Manjo hanzu Almustafa makasudin wannan ziyara tasu ga Farfesan shine ya ce. mun zo ne saboda ya sa bakinsa a kan yadda za a zauna da ƙasar nan lafiya musamman wannan tashin tashina da ta taso to shi yasa muka ɗauko su ibo ɗin da kansu don su zo su fahimce shi su manyan kuma su fahimce mu kuma shi kuma idan ya ji daga gare su ya gaya sauran 'yan uwansa iyayenmu na bangaren arewa don su san cewa wannan magana ta mutu su yi wa gwamnoni magangana su yi wa sarakuna su yi wa su manya na arewa gaba daya me ya jawo hankalinka ne kake sha'awar kasar nan ta ci gaba da dunkulewa tun fil azal ni an taso mu da aƙida ta sanin cewa najeriya ita ce a gaban mu. tun ina da anini daya ni na yaƙi na zo kuma sauran ƙasashe da kaga sun shiga cikin wahaloli baka san irin mu abin da muka yi ba watakila ina cikin liberia gambia sierra leone na je chad na je bakasi kuma duk wani rikici da ka gani a najeriya nan daga 1983 ba na jin akwai wanda ba ni a ciki sai dai wanda ta same ni ina prison so wanda kaga yana neman rikici bai san rikicin ba ne to shi yasa muke son kasar nan ta zauna lafiya kun nemo sulhu yanzu amma kuma akwai sanarwa da aka riga aka bayar cewa matasan arewa da suke yi magana a kama su mun faɗa a gurin conference da aka yi gwamnan kaduna ya sake su kuma ya janye wannan doka ba ma hurumin ta kwata-kwata to ko me ya jawo hankalin shugabannin wasu kungiyoyin da ke kokarin ganin an tsaga wannan kasa don samun biyafar zuwa jihar kaduna akan maganar zaman lafiya Rap Wazurke shine shugaban kungiyar nan da ke hankoren tabbatar da kasar Biafra a wannan kasa da ake kira Masob a turance kuma a takaice. The purpose of my being here is to extract, extract assurances from my brothers and friends in the north that the Igbos are safe in Nigeria and in the north, as I have played that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria, and to assure them that there is no cause for alarm. ya ce makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na kaduna shine neman tabbaci daga 'yan uwana da abokaina da ke arewacin nigeria kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da 'yan kabilar iban da ke arewacin nigeria kamar da yadda nima na tabbatar da cewa hausawa da 'yan arewacin nigeria da ke yankinmu na kabilar iba ba za su fuskanci wata barazana ba wannan taron zaman lafiya da nufin ganin Najeriya ta ɗinke guri guda dai ya biyo bayan ɗaga karan da wasu matasan arewacin Najeriya suka yi ne cewa tun da dai 'yan kabilar iba sun matsa sai an tsaga wannan kasa to su bar arewa su kuma 'yan arewa su dawo gida isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To har yau akan wannan batun samun zaman lafiya wannan karan wakilin sashen Hausa a birnin Badun ne ya tattauna da gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshi akan wannan batun.

that Nigeria will not be together. Again, it is not in the wish of our forefathers that we should divide. Hmm. I just want the federal government to behave like a father a Ayodele Fayoshe ya ce lamarin abin takaici ne ba cikin ra'ayin kasar mu irin haka ya rika faruwa saboda kasar Najeriya ta fi rarrabuwa a cikin shekaru biyu da sun ka wuce kuma wannan ba son shugabanni ne ba irin su ta tafawa balewa Dr. Namdi Azikiwe da Chief Obafemi Awolowo cewa Najeriya ta rarrabu. to al'ummar Ibo na neman su balle su kafa kasar biyafara. me za ka ce mai girma gwamna? you handle it very well. In Europe, the way out is for the federal government to change their attitude. Nigeria is a country of so many ethnic groups. should be well managed. You Muna ya ce wannan ba abin da shugabanninmu na da suke ra'ayi ne ba a rarrabu, amma ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta zama kamar uba ga kowa. A saurare su, a yi sulhu, saboda sulhu ita ce hanya mafi kyau a sha'ukan kowace matsala. Zaman ɗarɗar ya yi yawa a Najeriya, a zauna da al'ummar Ibo, a tattauna da su. Kana nufin a bar al'ummar Ibo su kafa ƙasar biyafara Najeriya. Sai gwamnan na jihar Ekiti ya ce a'a ba haka yake nufi ba abinda yake nufi shine Najeriya ta kasance ɗaya tilo ko a turai akwai matsala ga Northern Ireland sun ce za su tafi da wasu ɓangaren turai su ma suna son su tafi kowa na iya cewa zai tafi a saurari kowa gwamnatin tarayya ta kula da kowa gwamna Ayodele Fayoshe ya ce mafita gwamnatin tarayyar Najeriya ta canza ɗabi'unta Najeriya ƙasa ce mai ƙabilu da yawa kada a yi amfani da ƙarfi a rufe bakunan wasu jama'a kalamin gwamnan jihar ikiti ayodele fayoshe kenan a tattaunawa da ni da shi ta wayar tarho hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To kafin ku ji abin da ke ga wannan wani lokaci gwamnati zai hanga nesa abin da zai faru mutane kuma ba za su gane ba a ba wai muna kyaman baki ba duk wani garin da zai yi girma dole sai ya bar baki sun shigo amma in bakin zai zo da damuwan ta da hankali to dole kai kuma ka tashi tsaye don a waye baya son baki ana son baki mai arziki To a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin shin wane ne ke wannan magana a ina yake wannan magana kuma me yasa yake wannan maganan. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya na fi gwamnan nan experience na fi shi dadewa a siyasa na fi shi sanin aikin gwamnati saboda haka dukkan wani shawara da gwamnan nan zai yi idan na siyasa ne dole sai ya taɓo ni abinda yan adawa suke gani a adamawa kamar ni ne na zama ginshikin wannan gwamnati to idan aka yaƙe ni aka kau da ne to ana ganin za a iya cinye gwamnan nan ba tare da wani ɓata lokaci ba. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadonmu da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a hali yanzu a duk siyasar jihar adamawa watakila ba wani sanannen sunan da ya kai na abdulrahman abajimeta jimeta wanda shine shugaban ma'aikata na gwamnatin wannan jiha din kuma ba wani dalili sa sunan nashi ya fice ba illa saboda irin kalaman siyasan da yake yi wanda wasu suke ganin kamar sukan janyo shi gwamnan jihar umaru jibril bindo matsaloli iri-iri an daɗe ana ta ce ku ce a kan wa'annan kalaman amma ganin cewa ba mu taɓa samun damar jin martaninsa ko abin da zai ce kan wa'annan maganganun da ake kansa ba ya sa muka gayyato muka kira yushi alhaji abdulrahman abu jimita ta waya domin mu kaɗa mishi wasu daga cikin maganganun nashi kana mu yi mishi tambayoyi a kansu. Me martanin da zaka fara mayar mu mutane da ke zargin cewa kana sa gwamna cikin matsaloli saboda irin maganganun da kakan yi na siyasa? Eh yanzu dole a yi wannan zargi domin gwamnati ake yanzu irin waɗannan maganganu na yi gaba da su a lokacin da ake kamfen domin ni ne na yi darekta general na kamfen na wannan gwamna ni ne na ɗauke shi muka kewaya mazaɓu kansiloli ɗari biyu da ishirin da shida da ke adamawa na biyu wannan gwamnan a gida na ya tsaya zaɓe domin a lokacin da ake adawan tasa har kusan sakatariyar na jam'iyya ba mu isa mu je mu yi wani taro a wajen ba dalili kuwa 'yan adawa sun fi mu karfi da wannan secretariat saboda haka campaign office na gwamna campaign director na gwamna 'yan campaign din director na gwamna a gida na muka yi masa campaign muka zaga da shi ko babu irin maganganu da bamu yi ba wannan 'yan adawa ba su yi nasara ba Allah bai ba da mulki ya zai ba mu mulki muka samu nasara da aka samu nasara kuma aka kafa gwamnati gwamna ya ɗauke ni ya bani chief of staff nasa abinda nake so ka sani ba shi na fara yi wa chief of staff ba na yi chief of staff a gwamnatin ku shekara biyu na yi kwamishina shekara bakwai saboda ka maganganu irin na adawa babu irin wanda ba yi ba babu irin wanda ba a mayar mini martani ba yanzu akwai wata magana specific wanda kake so ka ji jawabinta to wataƙila sai ka gaya mini ai yanzu ai ba ma haka ba kaɗai ba Alhaji Abdulrahman zan ma sa ma wasu daga cikin maganganun da kai ina son in ji sharhin ka kansu domin kansu ne ake zargin ka da wasu eh, cewa kana kana sa gona cikin matsaloli amma kafin sannan abin da ke son ka warware ma jama'a shine shin maganganun da kakan yi kakan yi su ne a matsayin Abdulrahman Abba Jimeta ko kakan yi su ne da yawan gwamna kuma in da yawan gwamna ne shi gwamna yana sanar da su kafin ka yi su ne ba na magana da yawan gwamna domin gwamna ma same ni a jami'ar a apc domin mun riga shi ma shiga jam'iyyar apc saboda haka duk maganganun da kai naka ne na kanka duk maganan da nake yi a siyasa na wani abinda yan adawa suke gani a adamawa kamar ni ne na zama ginshikin wannan gwamnati to idan aka yaƙe ni aka kauda ni to ana ganin za a iya cinye gwamnan nan ba tare da wani ɓata lokaci ba. Yawwa ka taɓa mai domin daman sautin farko da nake son in sa wannan magana da kai yanzu shine ka ji shi tukunatan nan ka yi min magana. Abdulrahman Abba na ɗan iska yana ya sa Suleiman yana wani abu ba ni yake so ya yanka ba. Gwamna yake so ya yanka amma bari ya kashe mukarraban da ke kewaye da shi. Irin wannan magana kana da wa kake wannan magana ne wa kake nufi yana. Abin da na faɗa shi ne magana da na gaya maka kafin ka sa wannan shi ne na ce ma abin ya zo daidai da maganan nan shi ne kake magana cewa mutane da eh, eh, eh, suke kawo maka hari ba wai kai suke auna ba suna auna gwamnan ne abin da kake cewa ko. wannan kwarai saboda na fi gwamnan nan experience na fi shi dadewa a siyasa na fi shi sanin aikin gwamnati saboda haka dukkan wani shawara da gwamnan nan zai yi idan na siyasa ne dole sai ya taɓo ne dole ne gwamna in zai wani abu sai ya nemi shawara domin mu ba shi shawara To Alhaji Abdulrahman Abu Jimiti kenan shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adamawa. A shirinmu na gaba za mu ƙara saka mishi maganganun da yi wanda suka hada da inda yake cewa su a Ciko Abubakar wazirin Adamawa kawai za su baiwa ƙuri'un Adamawa din a zaben shugaban ƙasa na shekarar biyu da goma sha tara da kuma barazanar da yi na cewa idan buhari bai ba su ƙarin mukaman gwamnatin tarayya kuma masu mai ba to jihar tasu tana iya barin apc ta shiga wata jam'iyya yanzu kan bari mu maida ku ga fafatawa da muke ji daman tsakanin kwamishinan watsa labaran adamawa din ahmed sajo da wani kusa siyasa wato muhammad iliyasu gamawa mu ji gaskiyar ko har sun fara neman wani da za su tsaye da gwamna a shekarar 2019 din ba bindo ba wai yanzu wata majiya ta tsegunta mana kan cewa da tu ku tuni wani kuka dauke domin kuna kokari ne ku kafa wata tafiyar da za ku zo watakila ku kawo ne dan takara a shekara ta 2019 tuni hawa sun soma sun sunawa misali akwai yan apc abuja tuni sun sun sun hada kai da ku me yasa kuka bari ko kuma menene gaskiya batu wani a bakin ka da ke je ka san ku yan jarida ku ne kun mu mutane ku ne kuma idonsu mu a matsayinmu na jin barin kai ka inda kake so in kai kan taro da muka yi na pen group mun ja hankalinsu ne su tabbatar akwai mutane a bayansu kamar yadda aka watsar da mu a su ma sun watsar da mu to shine muka ja hankalinsu su muka yi musu dukan babban bargo kuma suka gane kuskuren su suka ba mu hakuri suka ce in Allah da za a tuna baya to don haka maganan wani dan takara ko a nema ko kar a nema wannan kasan wajibi ne kamar yadda kasan in magarba ta za ka yi sallah dole ne 'yan takara su fito. wai mudin da za ka ga me zai ka hayakin ba wuta tambayi da ake kan cewa tuni yanzu haka kun soma tunani kan cewa akwai wata sabuwar tafiya da za a yi a shekarar 2019 a adamawa wadda ma ka yi fana. ku wai menene madufan ku ne ganin kan cewa anya ba mu wani mu eh, ko kuna tauna tsakuwa ko bai aya tsoro ne mu wani mu? ba wai maganar tauna aya tsakuwa ko aya ta ji tsoro ba tsakuwar kan dole ne mu taudata. ko ayar ta ji tsoro ko kar ta ji tsoro za mu tauna wannan tsakuwar maganan kuma dan takara ni a siyasance a matsayina ba ni da ra'ayin kowane dan takara har shi gamna sai na ga yadda ta kaya idan an kyautata mutanen apc da acn da anpp wallahi tallahi ɗari bisa ɗari za mu ba shi goyon baya idan ko ba a kyautata mana ba a yadda muke tafiya na a bushe a kanjame muna nan kaman tsirkiyar baka to wallahi tallahi akwai matsala alhaji gama za mu dawo gare ka eh, na ga yana mushi amma wani eh, tambayi da zan baka ah, eh. wai bari bari tambaye ka dan Allah wani dan takara ya fito yanzu me zai ga mutane mu ai mu mun gama ai yanzu duk dan takara dan takara a nan adamawa ina kai ka duk wani talaka a adamawa in dai zaka fito kai zawarcin sai ya zabe ka yanzu ba za ka wuce gaya masa ga abin da muka yi a ƙasa ba za a ci mun yi ayyuka ba hanya kaɗai ba kuma muna kan ayyuka na gaya maka in akwai akasi a tafiyan nan za mu gyara shi mai girma gona mai sauraro ne wallahi kuma gwamna ne na talakawa kamar yadda suke faɗa kan cewa matsalar ba shi bane kan cewa ya bari ne tamkar mutum ne wai abin ake kira bakar kunama a cikin wando kan cewa eh, eh, mudin ta tashi harbi kuma ya ce masa barna ne shi eh, amma ina so ka sani wallahi da gwamnan nan ba shi gwarzo ne ba kuma ba shi ke rike da jan akalan gwamnatinsa ba da ayyukan nan da kuka ga yi wallahi da ba a yi ba a wani batu da mai zai kuna eh, eh, cewa kun kuna cewa a shi eh, na kaza ne ba ruwansa da kaza amma suna gani kamar kan cewa akwai gidan da yake a tafiyar siyasar adamawa ganin kan cewa misali akwai gida gida akwai gidan yaku akwai gidan atiku akwai gidan wannan akwai gidan wannan menene gaskiya wani gida kuke ne ba ma muna gidan da Allah ya kafa tubale ya bamu Allah ubangiji subhanahu wataala shi yake nada gwamna Allah ubangiji subhanahu wataala shi yake bai mutum gwamna Allah shi ya ba eh, Muhammadu Umaru Jibrila Bindo gwamnan Adamawa shi yana takama da hukuncin ubangiji yana takama da talakawa da suka fita suka sha rana suka sha ruwa suka sha alaji ilasu na kana murmushi amma kowa san kan cewa akwai akwai kai ba gidan da ba ma siyasa adama ne eh to ai wawa ba ba hukaci ba ne iya cika suwa gida zai koma a adama akwai gidaje da yawa na siyasa kana ji ko amma ba taba yin gida mai albarka irin gidan murtala in yakuba kaga ni dai na yi adawa da shi na yi adawa na fitan hankali ba a taɓa yin siyasa da ne adawa zamanin murtala in yako ba. to maganin canke da ake magana kan cewa zai fito watakila yan siyasan abuja akwai yan kwankwasiya akwai yan yakusiya watakila ma akwai yan babaciriya akwai rubadiya akwai marwayiya babu abin da ba wannan duk bana ciki duk bana ciki amma kusan su akwai su a apc amma kusan akwai ni kan ban sani ba ni ina nan a apc bayan ina nan a apc kuma ci mai girma kwamishina kar ya manta gida na siyasa dole akwai shi ai a yanzu in aka tashi lissafi za a ce a gidan yaku mutum uku kawai aka dauka kwamishina kuma shi ma ya sani mu ma mun sani duniya ta sani eh. da shi da abdurrahman bincika da kadala banda su wane ne a asalin gwamnatin yako kuma yako ya ba da ya ba da ina zuwa ya ba da gudumawa 99 a zuwan gwamnatin ba da ma ba da ma ai ɗaya daga cikin ma watakila don na san kamar da wata maja ta tsegunta min kan cewa cikin ma waɗanda za a kara ma wasu suna gani kamar kan cewa ma akwai baraka tsakanin yako da wani ku ne wai shin ma akwai baraka don mutane sa gani kamar eh, akwai baraka tsakanin sa ma da bindu ko kaza me ne gaskiya a iya a iya sani na ko gobe da za a yi taro a nan na kaddamar da hanyoyi da aka yi a cikin abubuwa da za a yi a wannan taro na kaddamar da hanyoyin nan akwai kuma za a raɗa ma wasu hanyoyi sunaye an kuma rubuta wa mutane waɗanda za a karrama da sunayensu a waɗannan tituna kuma ina da tabbacin cewa akwai sunan murtala haman yaron a cikin waɗanda za a karrama a wannan tafiya da ake yi kuma an rubuta masa takarda har an samu an cewa ya samu takardar nan kuma ya amince da abin da za a yi masa. so yada eh, jita-jita kan cewa akwai rashin jituwa tsakanin bangaren yako da kuma bangaren shi gwamna bindu. To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wa tewa mu dawo inda za mu ji irin dangantakar da ke gudana a halin yanzu nan tsakanin gwamnan da ke ci yanzu shi bindodin da kuma tsohon gwamnan Murtala Yako. sannan kuma za mu kawo muku ci gaban mu da shi abdulrahman abba jimeta shugaban ma'aikatar jihar ta adamawa kan kalamansa na siyasa da ke janyo hankali muna godiya ga su bakin namu alhaji ahmed sajo kwamishinan watsa labarai da kuma alhaji muhammad ilyasu gamawa da kuma musamman shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya jagoranci tattana da ya ɗauko mana a can yola da madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington To a gaida Aliyu da tawagarsa yanzu kuma ga karatu da Kur'ani mai tsarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Sarakallahu Azim yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. jiya litinin shugaba donald trump ya kara samun koma baya domin wata kotun daukar kara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kada kuri'a taka birki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen takaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin kawo ziyara amurka kotun ɗaukaka kara ta tara da ke birnin san francisco ta kada kuri'a bai ɗaya jiya litinin na kin amincewa da umarnin wucin gadin da shugaba trump ya bayar To madalla da ta labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba sa Yanzu Amadu Kwa da kuwa nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul ta na gabatarwa. Sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Jona ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.